الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد إن و نامنا غيس وإرن تأدين مسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي سادواء وأن نشرنا من مقود تارم تسيرة تاري أيو منا تفيدوني أينهن zunubi da muke tunanin mu tunatar da junanmu a kai saboda girmansa ya kai inda ya kai ya kai inda ya kai mu yi masa gudu gudu ba tare da juya baya ba gudu na tsira saboda irin narkon azaba da Allah subhanahu wa ta'ala ya tattala tun a gidan duniya kafin a je lanin gobe kiyama menene wannan zunubi wannan zunubi shine alfasha da Allah subhanahu ta'ala ya taɓa kifar da waɗansu al'umma a kanta su ne mutanen annabi lot wato yin liwaɗi wannan zunubi Allah subhanahu ta'ala a sanadiyar shi kawai a sanadiyar shi kawai Allah subhanahu ta'ala ya kifar da gari gaba ɗayansa ya kifar da gari gaba ɗayan shi Allah ya ba mu ƙisar annabi lot ya ba mu kuma issar irin abin da mutanensa suke yi na zakewa maza don biyan eh, bukatunsu na sha'awa isa annabi lut yake faɗa cikin hikayar da allah subhanahu wa ta'ala ya mana a ta'tuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin yanzu ku kuna zakkewa wata alfasha waɗanda ku ne farau a kanta babu wasu al'umai a bayan ku wanda suka aikata irin wannan alfasha ma'ana ku kuka fara sunnanta wannan alfashan a ban kumlata a tunan rijala shahwatan min duni nisa kuna zakke wa mata eh, maza wai dan biyan bukatar ku ta sha'awa ku bar mata wannan idan ka lura da wannan abin kawai ya karya fitra ya karya al'adar dan adam gaba ɗaya ta sa jinsi ɗaya su ji suna jin suna biya wa junansu bukata ta sha'awa wannan ta karya ɗabi'ar ɗan adam gaba ɗaya sannan kuma ta karya ɗabi'a ta karya hikimar Allah subhanahu wa ta'ala na wanzar da ɗan adam a ban ƙasa domin a lokacin da namiji ya ce shi namiji kawai zai bi mace ta ce ita mace kawai za ta bi to shikenan an karya sunnar haihuwa kenan an karya sunnar haihuwa to a sanadiyar haka Allah subhanahu wa ta'ala ya dirkake ƙasar mutanen annabi lot Allah ya ce faja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaihim hijaratan min sijjil yace sai muka sanya samanta ya zanto kasanta ma'ana aka juya su aka kifa su kamar yadda ake yin juyin masa ba a tsaya a nan ba Allah subhanahu ta'ala kuma ya ce wa amtarna alaihim hijaratan min sijjil sannan kuma muka musu ruwan duwatsu daga gidan wuta da haka shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda kuka same shi yana aikata alfasha irin aikin mutanen annabi lot to faqtulul fa'ila wal maf'ul ku kashe wanda ake yi din da wanda yake yi din da wanda ake yi da shi dukkan su haddin hukuncin su sune su bar wannan su bar duniya to idan har zunubin nan ya kai a ce mutum ya bar duniya duk da yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake girmama ran ɗan adam ran mumini ran musulmi amma yau a ce hukuncin wane hukuncin laifi kaza shine gaba ɗaya a a raba shi da duniya to lallai wannan laifi ya kai inda ya kai lallai wannan laifi ya kai inda ya kai to kuma ka sani Allah subhanahu ta'ala ba wai ya kyale ba kenan ranar gobe kiyama shi kuma zai yi nashi hisabin zai yi nashi hisabin saboda haka lallai mu guji wannan aiki mu guji wannan aiki domin aiki ne wadda idan ka kalle shi gaba ɗayan shi ya saba wa ɗan adamtaka ya saba wa ɗabi'ar ɗan adam hankali kyakkyawa ba zai taɓa karɓan shi ba hankali bar ma maganan addini hankali kyakkyawa mutum mai hankali a ce masa namiji yana tare da namiji to wannan ba zai taɓa karɓan shi ba hankali ba zai taɓa sa ba saboda ya saba wa sunnar rayuwa saboda haka mu guje shi Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ikon gujewa wannan irin aiki na liwaɗi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh